Sashen Hausa Studio Kalan kuke sauraro yau talata hudu ga watan Mayu 2021 ga kan labarin. A yau da sai aka soma shirshawar rigakafin cutar coronavirus a cikin wasu jihohin kasar Nijar za ku je cikin bayani a cikin shirin. Ɗakunan ɗaukar darussa na zana guda biyar da kujerun zama 125 suka toye kurmus a wata gobara da ta abku a jiya a makarantar aeroport 'yan tayyame muna ɗauke da cikon bayani. a cikin rahoton musamman za ku ji tsarin spotlight cin zarafi da ake yi a kan jansi a ƙasar niger masararo barkamu da saduwa gungu muhammad dantani ke gabatar muku da labarin ga kuma yanda suka kasance an soma shawarar rigakafin cutar coronavirus a cikin jihohin doso maradi da agades a agades fiye da kwalbar shaushawa 550 na sinadarin sinopharm da kuma astrazeneca aka tanada a cibiyoyin da za a yi shaushawar a bayanin da isufu jadidi mataimakin daraktan jiha gabatun kiwon lafiyar al'umma ta agadas ya yi ga wannan gangamin shaushawa za a yi wa mutane dubu 277 mun samu magungunan allurar 555 saboda kowane mutum za a yi masa shaushawar allurar ne sau biyu tsakanin kwanaki 28 a birnin agades mun tantance cibiyoyi da za a yi allurar shaushawar akwai sansani a asibiti da cibiya daya a sansanin soja na gar da gendarmerie da sansani biyu a bangaren sultana sauran gundumomi kowane za a tantance wuraren da za a ajiye masu yin shaushawar akwai kuma tawaga na tafe da gidanka da za a saka a cikin ƙauyuka da za su rinka yawo suna yi wa jama'a allurar rigakafi a jiya wajejen karfe 5 da minti 45 na yamma wata gobara ta afku a makarantar aeroport 'yan ta a cewar daraktan makarantar ɗakunan azuzuwan zana guda biyar da kujerun ɗaukar karatu 125 suka toye kurmumus ya ce kuma cikin ikon Allah dai ba a samu rasuwar ko mutum guda ba kuma ba ko mutum guda da ya ranota ga fasar bayanin tahiru yakuba adamu wajajen karfe biyar da minti arba'in ne ina asibitin da ke kusa gare mu lokacin da wani yaro ya zo ya ce min wuta ta tashi a cikin makarantar mu a lokacin na tsallaka tsallaka katanga na zo na tarar da jama'ar unguwa sun zo kawo agaji sai dai matsalar ruwa da ke akwai ya sanya da ƙasa ne muka ta kashe wutar har zuwa lokacin 'yan kwana-kwana ajujuwa zanaku biyar ne suka ƙone da bencina 125 ba mu samu waɗanda suka ji rauni ba saboda lokacin sauka ne gobarar ta tashi kusan duka yara sun tafi gida sai waɗanda suka rage su ne ma suka faɗa min cewa wuta ta tashi C'était eux-mêmes qui ont donné l'alerte. Kwamitin jagorancin ƙungiyar ɗaliban Nijar CDSN e wato bayan yajin aiki na kwana hudu da suka yi satin da ya shuɗe suna ci gaba da gudanar da koke-koken nasu musamman ma biyan alawus ɗinsu da ya samu latina watanni da dama. Babban sakataren ƙungiyar Ahmadu Amani Muktar ya ma tanar Fude Ahmed ƙarin bayani. A yau muna da masaniyar zahirin abin da ƙasar nan ke ciki, sannan mun yi koke-koken batun biyan a ga ɗalibai da batun gyaran fuska ga tafiyar karatu. Ina tunatar da ku dangance da kuɗaɗen da za a zuba na alawus na shekarar bara ne ake na ana biya kuma biyan yana da sanya a yayin da za ka iya gane kuɗaɗen da ya kamata a bada na alawus sun kai miliyar uku zuwa hudu kuma duka sati gwamnati miliyon ɗari uku ne take fitarwa da take bawa anab don ta yi biya kenan idan kuka yi lissafi zai kai watanni biyu da rabi nan ma za a samu latti kawai kawai babu kyakkyawar aniya ne wajen dafa wa ɗalibai kuma za mu samar da duka hanyoyin da suka dace don ganin an share muna hawa. Ƙungiyar 'yan jarida ga batun tsaro da kuma lamarin bakuncin aure IGSM a jiya ta shirya da wani babban taron canza ra'ayi bisa ga batutuwan bakuncin aburen tare da masu ruwa tsaki ga al'amarin albarkacin haka an tankaɗe wasu wato kafofin bada labaru da za su tallafawa wa kungiyar game da abubuwan da ke gudana a wannan fannin abdulrazak idrisa ya ma tarnan fude ahmed da bayani ta wayar tarfu inda ya ce Ƙungiyar 'yan jarida na ɓangaren tsaro da baƙin haure suna nan da saka wani tsari tare da tallafin ƙungiyar UNESCO mai kula da yankin Afirka ta yamma da za su dafa wa 'yan jaridar Nijar wajen samar da labarai da yada su bisa abin da ya shafi takamaiman matsalolin baƙin haure a cikin ƙasar nan. Daga nan 'yan jarida za su kawo shawarwari da za a yi nazari a kansu, za a zaɓi shidda za a tallafa musu tsawon watanni biyar domin su yi aiki tukuru za su fara tattara labaran daga wannan ƙarshen wata na mai A wani fannin kuma albarkacin ranar duniya ga batun yancin kafofin labaru da aka sallace jiya wanda suka ci nasara ga gasar da kungiyar kwararrun aikin sadarwa na Afirka reshen APAC Niger hannu da hannu da harabar jakadancin kasar Amurka Niger suka shirya amayar musu da tukucin nasu Ali Mamman na ONEP da kuma Sakinatu Abdu ta Niger Vantikat sun labarta aikin da suka yi. Aiki na yarar ta kan kiraye-kiraye na tafiyar da zaɓuka cikin kwanciyar hankali da wasu shugabannin ƙungiyoyin fararen hula suka yi da na wasu hukumomin ƙasa. Na zura abin magana bisa la'akari da yanayin da ake ciki tare da kiraye-kiraye na tashin hankali. Dole a samu wasu 'yan Nijar da za su yin kira da zaɓuka na kwanciyar hankali. Bisa haka ne na hiranta tare da masu ruwa da tsaki da dama. Ina ganin kuma duk da wasu 'yan rigingumu da aka samu zaɓuka sun gudana yadda ya kamata. Kuma ta dalilin duka abubuwan da muka yi ne domin yin kira ga zaɓuka cikin kwanciyar hankali. Rahoton namu ya shafi tasirin kiraye-kirayen kwantar da hankula da ƙungiyoyin fararen hula ke yi wajen magance rikice-rikicen bayan zaɓe. Hanya ce gare mu mu haskaka ayyukan da ƙungiyoyin fararen hula ke aiwatarwa. Sabbin rediyoyi guda tara abokanan hulɗa da studio Kalangu da ke cikin jihohi daban-daban a cikin ƙasar nan tamu sun amfana da kayan aiki na zamani a yau da safe ne aka gabatar da wannan sabgar a cikin balbalin studio kalangu a nan yame ga bayanin da wasu daga cikinsu suka yi. da radio communautaire ba su samu iri wannan tallafi amma da studio kalangu ya zo radio suna samun formation kuma ga su yau sun samu kaya wanda shike eh, na musamman da ba mu da kaya da yawa amma ga wannan kayan furtakin radio ma karuwa zati tunda wani lokaci kana a gidan radio kana ko wani kara kana kaza emission sai ka gani yana ci mai da yanzu da shike mun samu kaya sabbi komai ma ya fito ras yau Allah ya kawo mu studio kalangu gurin amsal kayayyaki da babu shakka za su iya kawo mana babban sauyi a game da ayyukan da muke ake gudanarwa na yau da kullum to halin da ake ciki ganin yadda ake da matsalolin kayayyakin aiki ba karamin abin godiya bane a game da wannan abin da aka yi kuma muna ƙara shaida musu cewa in Allah yarda kayayyakin da suka shiga mu zamu mu yi aikin yadda cancanta da su dama a cikin harkar partenariya babu abin da ya yi ma muhimmanci illa cewa ka samu kayayyakin zaka yi gudanar da aiki akan shi Daga birnin Yame bari mu yi ta taki zuwa yankin Abzin. Garin Harlit cikin jihar Agades a yanzu haka ana fuskantar matsalar rashin ruwan sha duk da ginin da aka yi na shato da kuma rijiyoyi na jan ruwa a cewar babban sakatarin kungiyar farar fula ta gundumar ta Arlet. Gadai kalamun da Ramar Ilatufet ya mana ta waya talfo. wajen shekara hudu da aka yi wannan installation tintarwa kullum ma ana samun rashin ruwa kun san can da fara rija takwas ne aka yi cikin rija takwas biyar aka sama motar biyar kin nan in guda motar kin ta lalace garin arli bai da ruwa kenan wannan rijiyoyin wannan ruwan da aka ce suna da su da su wannan aiki na rijiyoyi ruwan da aka ce suna da su su da su wannan shato na arli da aka yi shekara hudu da Allah ya shi bai taba cika da rabi Pompkin wanda suka aiko ruwa ko rabi ma ba su taba cika shi to da pomp guda ta yi fan sai arli ta rasa ruwa kenan wannan aiki duka da ake na ba da ruwa a aiki ne wanda yake akwai wata kisa ciki fomkin wanda aka sa cikin rijiyoyi can su ma ba fombikin kirki ba ne fomkin banza ne aka sa wanda yake kowane kwana biyu sun lalata wannan shatokin ko da allah ya sa an cika shi da rabi in an soko ruwa duka inda da kiwo na arnit fashewa za su nan shi ma nan babu wani aiki wanda aka yi na kirki su ne matsaloli wanda da Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger. Salolin dare ana yin su ne tsawon watan Ramadana, sai dai akan yawaita su ne a cikin kwanaki goma na ƙarshe a cewar ramma, wata dama ce da za a mai da hankali ga samun albarkar daren Lailatul Qadar. Hawa Usman ta tuntuɓi Ostaza Halidu Yahya ta wayar talfo sai ya ce. ramadan wanda bayi suke dukuwa da dare wajen yawan aikata ayyukan alkhairi Sallar dare tana da muhimmanci dama allah subhanahu wa ta'ala ya rance da dare kuma ya gayyaci bayan su yi sallar dare wani share na dare kuma su yi zikirin tsawon lokaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mahimmancin sallar dare har yana cewa mutum ya raka a biyu aka dare sallah ce wadda ta fi muhimmanci bayan tsallolin farilla kuma mutum ya tashi raka'a da dare ya yi mishi duniya da abin da ke sallar dare ta kan ɗaukaka mutum mutum ya tashi ya tada matar shi su yi raka'a biyu Allah subhanahu wa ta'ala sai ka kasance wasu kuma cikin mutane masu bauta ma masu zikiri. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. Haba Nafisa, aikin san ko da yaushe kofin sashi na buɗe suke. Na sani duk da wannan ni ƙaunar ki mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba. Haba. Tsaya yaya ina ganin ku ba kuwa wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. kwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai Fallasawar halayen cin zarafi kan jinsi da dama ake ƙididdigewa a cikin zauren saurare da aka girka ƙasar Nijar. tsarin spotlight ya nuna lamarin ya fi kamari a jafofin tawa tilabir maraɗi da zandar wakilinmu na zandar mustapha mamman sani ya firanta da mamman ibrata nimun dare wato jagoran zauren saurare na bande ga zubin firattansu Euh, a Nijar domin yaƙi da cin zarafin mata akwai wani bincike na farko da aka gudanar domin tantance yankunan da aka fi fama da cin zarafin mata. Akwai yankin Tilaberi, yankin maraɗi, Itawa da Zandara abin ya fi shafa. Gaskiya ne mutanen da abin ya fi shafa su ne mata da 'yan mata, amma kada a manta akwai ma maza a yau maza da dama ne suke fuskantar cin zarafi. Kuna samun waɗanda suke zawa kawo ƙara? Kullum akwai masu zuwa su yi Allah wadda amma babbar matsala ita ce ta tuhuma ko jiya na halarci wani abin da ya faru inda wata mata da ta tsira daga dukar mijinta da suka zo a kotunmu da yake aikin mu ne gana an kai mata duka abin farko da ya kamata yi mata magani ta samu kulawar farko daga baya sun zo mu domin su yi mana bayani da karshe sun ce ba za ta kai kara ba a dai nemi sulhu kuma a ja hankalin mijinta kada ya kara babbar matsala da ke faruwa kenan don me ake ake samun irin waɗannan matsaloli? Ku sani a ƙauye aure ne na tsakanin iyalai. Ina ganin idan na tuhumi mijina mutanen ƙauye za su gaba da ni. Wane ko wance ba ta da kirki, wane ya yi abu mai muni. Mu ba mu yar tuhumar mutum idan ba mutum da aka yi wa lahin ba ne ya yi ɗauki niyya. Waɗanne irin ƙorafi ne kuka fi samu? Kai bugu da fyaɗe yawancin yara ƙanana ne. Waɗanne irin hukunci ne aka yi tanadi idan idan aka samu musgunawa. A dokance akwai rukuni uku na laifuka, akwai laifin sabawa doka, akwai kuma laifin azabatarwa da kuma babban laifi. Ya bambanta da yanayi, lalata yaro, sa ba ɗaya ba ne da wanda ya yi fyaɗe ko ya kai duka. Kenan abu na farko ya kamata a labarta abin da ya faru. Mutumin idan ya yarda sai a buɗe bincike, a je wajen mu. idan yana so ya kai ƙara, za mu taimaka masa wajen kotuna idan yana so a sulhunta akwai sarakunan gargajiya da ke. abin da ya sauka kenan a madadin wato amina hassan isaka saini da mustapha ayuba da ke can bisa kan na'urori daban-daban shirin ya kai gare ku yadda ya kamata ni na kudan badan da halit malama mangun ke muku salama a futa lafiya.